وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع المتيو 27 ga watan hudu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda ta dace da hudu ga watan daya miladiya ta annabi isa alaihi salam 2019 daidai wannan hutu ba kamar ci gaba ko haske ne ga hudubar da ta gabata game da waɗanda sukan yi watsi da iyalansu matansu da 'ya'yansu suna shigan kawai suna fitan kawai suna zuwa wuraren kawai ba tare da sa ido ba wannan yana haifar da zina mai yawan gaske don haka Ba mu sace an kamar da junanmu game da barna da abubuwa na cin Allah wadai wanda zina ke haifar ba. zina Allah ka kare mu dama Allah ya ce kada mu kusance shi duk abinda muka ambata juma'a wadda ta wuce abubuwa ne da ke kusantar da bayi zuwa zina wallahi banna ne marashin kama shar'i ne mare iyaka kuma tasirin shi yana da munin gaske cututtuka da dukkan ma'anan cuta ta zamantakewa ta rayuwa ta jiki ta tattalin arziki ta komi duk inda ka san wani abin arziki na yi ko yana faruwa ko yana gudana wallahi zina tana shiga ta rusa shi musamman ga waɗanda suke aikata shi sannan ga al'umma baki ɗaya Jama'an musulmi idan muka buɗe ido muka zura ido muka duba duba na gaskiya na hakika wallahi zina ya yi yawa yawan kuma wanda ya ɓaci saboda hanyoyin da ke kaiwa a zinan su ne suka yawaita na fitan hankali ga sunan duk in mun buɗe ido ko muka rufe ga sunan mun kuma ambaci da yawa daga cikinsu a kutubarmu da ta gabata don haka ya haifar mana da mummunan sakamako sannan ya haifar mana da cututtuka iri-iri Allah ta'ala ka kare mu cikin munanan sakamakon da ake samu a zina bari a gurguje mu faɗi aibi da illoli da cututtuka ɗaya. abu na farko zina dai ya tara duk wani sharri wanda ya shafi rayuwar ɗan adam na ɗaya yana alamanta ƙarancin addinin mai yinsa sannan duk wanda kaga yana zina to ba mutum ne mai taka tsantsan ba kuma mutum ne mai mutunci mai mutunci baya zina kuma mutum ne wanda bai da kishin kansa bai da kishin 'yan uwansa musulmi duk wani abin madalla to ya yi masa kabara uku ya gunne shi wannan shine aibi na farko mai harasa da dama da mahanga mabambanta aibi na biyu mazinaci in mutum na zina to wallahi zina takan kau da kunya gaba ɗaya a fuskan shi kuma kan sani alhayabu min imani dan mara kunya ne zai gama ce ya nemi latsata in yana da kunya bai san abin da zai biyo baya ba tsakanin kama da watan nan baiwa Allah ko da al'umma balantana tsakaninsa da mahalicinsa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza lam tasahi fasna ma ita. in dai ka da kunya dan kirikiri lalatacce to kai abin da kake so kenan zaka ga abin da baka zato na sakamakon tsiya a kanka sa'annan zina yana tufatar da mai yinsa dolanci da wawanci sai ka ga mutum kaman kamili a ilimi kaman kamili a dukiya kaman kamili a shugabanci da matsayi amma sai ya aikin da wawa da dolo da sauna da tsakarai da gaula zai yi wani lokaci ma aikin mahaukata duk wannan yana cikin illoli na zina wannan shi ma mun bashi a nau'i biyu kenan duk har san shi na uku zina ga mai yana gadar masa game wani irin duhu a fuskansa gaba ɗaya annurin da ke fuskan muminai Allah sai ya kwashe ya yaɗe ya zubda subhanallahi don haka da ka dube shi sai ka gaba ba annurun nan na simahun fi wujuhihim min asar sujudi Allah zai kauda wannan annurin na hudu bayan fuskansa an ɗebe annuri kuma za a bakanta zuciyarsa a shafe duk wani abu na hasken zuciya subhanallah daga lokacin da zuciya ta bakanta to mai ita koya bani tun ma ba a makomarsa kiyama ba na biyar zina na haifar da talauci wanda yake tutum mazinaci yakan kulla aure da talauci imma na zahiri wa imma na ma'ana ko a haɗa masa dukkan kaga kaman ana zuba ruwa a raniya baya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya zo cikin asar Allah ta'ala yana cewa ana muhliku tughat wa muqir zinat ni mai hallaka azzalimai ne kuma in talautar da mazinata daga wani kuɗi yake samu sosai amma kullum cikin matsala me yasa ya kama hanyar zina Allah ka kare mu na shida duk wani daraja da alfarman ɗan adal. zina na watsar da shi ya tambatar da shi daraja shi ya zube a idan mutane kuma mai zubabben daraja ne a gaba ga mahalicinsa sannan ba a ce mashi mutumin kirki ba a ce mashi mai kamun kai ba a sa shi a saurin adalai bal akan canza masa da munanan suna kamar haka fajiri fasiki mazinaci ha'ini duk sunan shi ne zina ya haifar masa da wannan bakar suna lalataccen ja'irin bunsuru Allah ya kiyashe mu na bakwai mazinaci Allah na cire masa zuwa. kullum zuciyarsa ɗarɗarne ba su kuni kamar yadda fuskansa ɗin nan ta bayyana to haka yake ciki cike da ɗimuwa a cikin zuciyarsa a kullum ko ba a sani ba yana ga kaman an san abin da ya yi ne kai kyau allah ya kiyaye wanda ya zaɓi rayuwar dabbanci ku da ƙari na takwas al'umma da sun ga mazinaci sun ga mugu ko shakka babu da ya ga kaso mabin 'yarsa to yanzu nan za a sannai in ya ga ka ya so masosu in ka ga ya so masosu nan kofar gidanka ba za ka yadda ba duk duniya haka suke kallon ka in ma baka sani ba Allah ka kare mu sannan abu na tara na daga cikin aibin zina akwai wari da ke tasowa daga jikin mazinaci wanda duk mumini nagari salihi in ya kusance shi sai ya ji ba daɗi ba daɗi kantan daudan zina ta yi faso tana naso a jikin mazinaci ya Allah ka kare mu a to dan girman Allah ya mutum kullum ya shiga wancan shaddan ya sake shiga wancan ya shiga wancan sannan kashe zai zama lafiya lau ba zai yi ba abu na goma shi mazinaci Allah ya kan sa mashi kuncin zuciya a kowane lokaci ba walwala ba farin ciki ba anashuwa ba nishadi me yasa ana samun waɗannan abubuwa na jin daɗi ne ta hanyar yin Allah ɗaya ba za ka taɓa saba ma Allah ka samu daidai ba ba a samun yaddansa. ba a samun natsuwan daga wajensa ba a samun walwala da jin daɗi daga wajensa sai da ɗa'a gare shi kuma wallahi mazinata da sauran fajirai da sun san waɗanda suka kama kai muminai salihai irin ni'ima da walwala da jin daɗi da anashi wanda Allah ke sa masu da an ce su yi zina ko da an shimfiɗa masu mafiya kyawu dubu a gabansu da ba yi ba da sun san wannan wahala ne ba daɗi ba ne fitina ce ba rahama ba ce siya na goma sha ɗaya ka je ka yi zinan ana gaya maka kana da ɗaki to kana haba kanka da hurul aini ne a su ba 'yan matan aljanna ba na mazinaka ba ne na masu kamun kai ne masu tsarki kenan wannan aljanna ta dawwama ta daɗi ta ni'ima da aka ce akwai ‘yan matan hurin ain makturatin fil khiyam ba ka ba in dai baka tuba ba aibi na goma sha biyu shi mai zina zinansa yakan ja yanke zumunci e yanke zumunci mana kuma a saba ma iyaye a aikata abin da yake haram a zalinci bayin Allah a tozarta wata iyali a ci mutuncinta shi yasa wani lokaci yake karewa da gaba da fada har da kashe-kashe mugun aiki ne ba sai an gaya mana ba duk aibin zina ne na sha uku biyar yadda ta je ta kwanta zani a titi ta zubar da karaman da Allah ya yi mata duk matar da ta kwance zani a titi ta zubar da darajar da Allah ya yi mata inda ma a kanta ita kadai zai tsaya haɗiyadinta yake shafa ta ce gantalallen gida ne duk sai a aibanta gidan sai gidan gantalallu ne ba su da kamun kai ba su da kaza ba su da kaza balantana ta zo da ɗan gaba da fatiha Allah ya kiyaye mu na sha hudu ku duba ku ga idan aka cewa na mazinaci ne ala gafata mala irin rashin mutuncin da ake dubansa da shi har ya fi rashin mutuncin da ake duban an ne ku lura da kyau ku lura da kyau ku dubi mace misalin da za mu bada bayyananne kamar rana a tsakiyar sama yau in aka ce ga yarinya ta shahara da zina sai ta ce ta tuba za ka ga maza na gudun aurenta ko ana ribibi kai kowa zai faɗi da kalmomi mabambanta kalmomi da yawa ya zo mun wanda ake faɗi amma ba zan faɗi ba saboda ba daɗi yau da za a ce ga wata arniya ta musulunta sai ka ji ana rubibin aurenta arniya ta tuba ta musulunta nan da nan sai ka ji ina so da yawa mukan ji a tafsirin zamanin malam Allah ya ji ɗansa mace za ta zo ta tuba yanzu sai wani ya ce malam ina so saboda rayuwa ta kafici ba maganin zina ma ake ba yawa ma su in ba ma sun wannan ba ma to ma har iyayensu suna ganin ba abun ge ba tunda akwai wanda za su ce da Allah ka bani yanka ina son za mu je mai sati biyu ko wata biyu ko uku kuma a bashi ga alkali ya taba bani labari wai sai a ce ka yi a hankali ka yi a hankali kan kai ciki ko? a yi soyayya wanda karuwanci a yi soyayya wanda karuwanci ka ta dawo da ciki amma duk mai kai mata inda aka dawo ba ciki ko lahiya lau kuma akwai ƙabilun da in ka je bakon shagunsu za su kawo maka 'ya'yansu 'yan mata su ce ka zaɓi wanda za ta taya ka hira ko saboda su ana abu bane a wajensu to amma yau tana musulunta sai ka ji ana rubibinta amma mashahuriyar mazinaciya ɗauki ma ba budurwa ba karuwa kana zuwa ka auro karuwa ta tuba duk ganin nan sai balantana a ce liman wani daga ran nan ya daina bin ka sallah sai ai kano ya auro yan iska Sai canza masallaci ta fatu ba abinda muke son mu faɗi shine aibi na zina in aka manna maka sai ya bi ka har rayuwa aibi na kafinci kana musulunta yanzu nan sai ka duk nan ana son ka wannan na so wannan na so ya zama dan uwa ya zama dan uwa amma mashahurin mazinaci ya tare je jama'a kun dai san yanayin da nake to na tuwa ga yau to wallahi ba za ka aminta da yanka ba to sharrin zunana da yawa mala idan mace ta cikin shege mafi yawa sai ga ta haɗa laifi biyu ga cikin shege kuma ta kashe ɗan ko kuma in ba ta kashe ba in mata aure ne ta shigar da bare a gidan da ba nasu ba ya zauna da yayyin da ba nashi ba kannin da ba nashi ba iyayen da ba nashi ba ya gaji dukiyar da bai halatta ya gada ba wannan kuma hukunci sai Allah shirin zina kenan kuma zina zalintan dan zina ne saboda in ka je ka haifar da ɗan zina ko ‘ya'yan zina ka yanke alakarsa da iyayensa da dangi zai wayi gari bai da nan bai da can kai kai wannan sharri kai ka so a ce ba ka da gaba ba ka da baya sa'annan jama'a musulmi sanin mu kanmu ne wannan shi ya sa ga society zamantakewan al'ummanmu ba ta ɗaukan ɗan zina da daraja ka ga yarinya kana mutukan santa da an ce ba ta da uba sai ka gudu menene zunubinta mugayen azzaliman waɗanda suka samar da ita ba ita ba hiya bari'a ba abin da ya shafe ta mu daina kyamarsu iyayen masu aikatawa za mu kyamace su ba a ta ba ne ko ba a san shi ba ne ya sami kansa a wannan yanayi ba wanda zai so ya sami kansa a wannan yanayi zaluman iyayen Allah ya kare mu kuma zina na haifar da adawa da yunkurin daukan fansa yanzu da za a ce ga 'yar mutum ta masu wallahi ya fi natsuwa fiye da a ce ga ta can an kama su suna zana don haka wanda duk ya kama wani yana zina da 'yarsa to hudda ba ta yanki wanda ya kama wani yana zina da uwarsa hudda fa ta yanki shi yasa bahaushe yake cewa wai kwartan uwa mai wuyan kamu ka buge shi a mummuke ne ya ihu ko ka kyale shi ya tashi ne kana ka ci kazanka jama'an musulmi mu yayi wannan shi yasa sa'ad bin ubada Allah ya kara masa yadda yace wallahi da zan ga wani tare da iyali na takobi zan sa in masa kai ga yawo jini ya wuce sahabbai da suka ji wannan suka yi mamaki har aka isa gun manzon Allah aka gaya masa yace kuna mamakin kishin sa'ad ne na rantse maku da Allah na fi kishi kuma Allah ya fi ni to jama'an musulmi kayi zina a a yayi zina lalataccen can dai da wata can wanda take maharin ne ko ka yin zina bayan kasancewan shi yana haifar da cututtuka mai yawan gaske wanda ma wani cutan akan ce lahira kusa kuma tun tun tun kai na duhu ma akan ce ko tun ana ce ma bature zaki akan ce ya kamu da tinjere da ciwon sanyi da menene da menene Ga yi nan dai Allah ka kare mu zina na rusa al'umma kuma amzan Allah sallallahu alaihi ibn mas'ud yana cewa riba da zinabu su taba bayyana a cikin al'umma ba ce Allah ya ba da umarnin a halaka ta Allah ya kare mu to mafasin na zinafa da yawa amma dai mun yi dan manuniya a dunkula a takaice mun tsallake wasu domin lokaci da yanayi muna son mu an karar da junanmu hatta zinan yana da matakai yawa mutum ya yi zina da wanda dama ce sana'a ta zina da sauƙi fiye da ka je ka samu ‘yan mutane ka yaudare ta ko matar mutane ka yaudare ta shi wannan dama ya ƙware wajen zina kuma wancan sana'an ta dama ka zo eh, a akwai da akan ce a kwato sana'ar ta kenan ga ya kujeranta ta zauna tana jiran kastoma wanda zai zo ya siya a daidaita su shiga ɗaki to da sauƙi da ka yi ma wata yodara ko ki yodari wanda yake bawan Allah ake raba shi da tunaninsa ya je ya zina da ke sannan zina da matar da take da miji ya fi tsanani fiye da zina da wanda ba ta da miji don wanda take da miji haƙƙi biyu ne ga haƙƙin Allah ga namiji ka ɓata mashi shimfiɗa kila ma ka shigar mashi da shege gida kamar yadda muka ambata baya zina da matar makoci ya fi tsanani fiye da zina da wani ta can a nesa ba ta santa ba haka dai haka dai yawwa to yanzu ba matar makoci ba billahi la ilaha illa huwa yayi na zina da matan ƙanninsu. kanni na zina da matan yayyinsu ƴaƴa na zina da matan iyayensu ta ji sai da zamanti na san dalilin rantsuwa na ba da ka yi ba ba da ka yi ba ba da ka yi ba ina za mu lalacewan har ya kai ga haka na samu ma wanda ya zina da 'ya'yan shi ɗaya ma har yi mata ciki jama'a musulmi ya za a mai da kai dabbobi Allah ya karama dan adam da ya tashi daga matsayinsa ya zama mafi lalacewa dabba subhanallahi shi yasa in an zo ma haddi yake bambanci ta a haddi akwai muhsin ka taba aure kana da mata kana da yaya ka je kana zina wani irin lalacewa ne wannan sai sa aka ce a jefe shi in ita ce a jefe ta fiye da dolo da doluwa wanda ba su taba aure ba sun sun yi zina su sai a yi masu bulala a cikin jama'a sai kaga sa ka rai muna ganin ka kaman wayaye ashe wawa dolo ne dai tsula mishi sake duban shi a ce jama'a ku dube shi fal yashad azabuhuma ta'ifatin sannan a kai shi bakunci inda bai san kowa ba a daure shi shekara daya a takaice jama'an musulmi mu kama kanmu mu kiyaye kanmu mu nemi tsaro daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah sai ya kare mu ya Allah ka tsarkake mu ka kare mu ka sanya mana iffa a cikin zukatanmu Allahumma نسألك بأسمائك الحسنى أن تطهر قلوبنا وأن تحسن فروجنا وأن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه والباطل باطلا وترزقنا اجتنابه يا الله كذونا الدم لافيا كزونا الدكسر لافيا كبام لافيا كبام زمن لافيا كأزتا مدى أبند لافيا ذات شنا حلال وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لكم